الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشهر الثاني الإمام الشهر الثاني يأتي وانحصرت كبارها أي كبار الفرق واتو من يمن يدك تكون قنبيوي واتو sun taƙaice arba'in wato sun taƙaice cikin guda hudu bayan tadakala ba abu ba bayan sashen su ya yi tadakuli cikin sashi ma'ana sashen su ya shige cikin sashi an gane ƙungiyoyin suna shiga cikin juna alƙadariya akwai alƙadariya asifatiya akwai kuma asifatiya su ne masu siffanta Allah da siffan halitta su ne sifatiya masu cewa Allah yana da hannu daidai da na halitta yana da fuska daidai da na halitta yana da kafa yana da ciki yana da kaza suna sanya ma Allah siffa daidai da na halitta su ne yan sifatiya sannan sai yan khawarij shi'a sannan shi'a sun mai a zuha ma a بعض sannan sashen su na hauhawa tare da sashi wata sha'abu an kulli firqatin asunawa. sannan nau'i daban-daban sukan resantu daga kowane kungiya kowane kungiya ana samun nau'i daban-daban su resantu daga cikinsu su ila salatin wa saba'ina firqa sai su sadu zuwa ga kungiya saba'in da uku gabaki ɗayan sun tattara وقال Hazam حزم ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله يأتي فراق wato ƙungiyoyi wanda suke ikirari da addinin musulunci su biyar ne na farko akwai ahlus sunna wal jama'a akwai mu'tazilawa akwai murji'awa akwai shi'a akwai khawarij maftaraka kullu firqatin min hadhihi ala firaq sannan sai kowace kungiya daga cikin wayannan kungiyoyi suka kasu kasu suka kasu zuwa ga ainihin kungiyoyi masu yawa wa qala al-munawi al-imam al-munawi ya ce wa asl al-firaq asalin kungiyoyi guda shida ne haruriya akwai khawarij wa qadariyya da qadariyya wa jahmiyya wa murji'a da rafida shi'a da jabariya wani su ne asalin kungiyoyi a wajen imamul mannawi وانقسمت كل منها إلى اثنتين إلى اثنتي عشر فرقة to kowanne daga cikin zai kaskashi goma sha biyu kowanne an gane su biyar ko ko su shida shida zai goma sha biyu kaga sha biyu su shida saba'in da biyu hmm. eh. sai suka zama to saba'in da biyu waƙil bal ishirun aka ce kai wato ƙungiyoyin ishirin ne su an ce kowanne ya zama to ishirin kowanne ya zama ishirin akwai rawafi wato su ishirin ne wato akwai shi a ishirin kawarik ishirin yan kadariya ishirin guda bakwai daga cikinsu yan murji'awa ne su ɗaya daga cikinsu kuma yan najeriya. ɗaya daga cikinsu kuma ana kiranta ana kiransu da zariya ɗaya daga cikinsu kuma jahamiya sannan uku daga cikinsu ‘yan karraliya ne su al'imam ɗarɗoshi ya ce minhum man adda usulaha samaniya daga cikin malamai akwai wanda ya lissafa usul ɗinta guda takwas ne faƙali kibarin sirar al-islamiyya ke samaniya wato manya-manyan ƙungiyoyin musulunci wato su takwas ne akwai mutazilawa akwai shi'a da kawari. akwai murji'awa akwai yan najariya akwai jabariya akwai mushabbiha akwai alfirqatun najiya ahlus sunna wal jama'a ثم ذكر افتراق كل فرقة من هؤلاء sannan sai ambaci karkasuwan kowace kungiya daga cikin wayannan ila an tasila an yasila al adadu